أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس wa tahharahum tathira wa ba'd yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in da zamu bayani a kansa ya shahe nasiha da kuma son alkhairi bayan mun yi bayani dangane da abin da ya shahe hasada hakikanin hasada hadarin hasada hasada a mahangan alkur'ani mai girma da kuma hadisan ma'asumai alaihi musallam da maratabikin hasada da abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya hasada mun zo muyi bayani kan maganin hasada hanyoyin da mutum zai bi ya gaya maganin hasada mu ambace hanyoyi guda biyu wanda muka ce hanya na harko shine hanya na ilimi hanya na biyu kuma shine hanya na aiki daga cikin wannan hanya na aiki din akwai maudu'in da za mu yi bayani a kansa a yau wanda muka kira shi da suna nasiha da kuma son alkhairi yana cewa nan wurin annuktatul muqabila lil hasad hiya nusha wa hubbul khair lil akharin mun ce dama dukkanin sifofi sa'an sun kasance sifofi ne na ɗabi'u masu kyawo ko kuma sifofi na ɗabi'u wanda ba su da kyawo suna da sifofi wanda suke kishiyantansu tun za ka samu sifa na hasada alal misali sifa ne mummuna yana da sifa da yake kishiyantan shi wanda yake shi ne. so da kuma fatan alkhairi ga sauran mutane ko kuma ka kira shi gibda ta zamanto ba ka fatan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutane ta gushe kana son musu wannan ni'ima din a lokaci guda kuma kana son ma kanka wannan amma nan wurin maudu'in da muke magana a kansa shine nasiha da kuma son alkhairi ma <clears throat> wannan zai kasance kenan sifan da yake kishiyantan hasada kenan a maimakon kai hasadan mutane yana bukatan kai musu nasiha yana bukatan kaso su yana bukatan ka musu alkhairi saboda haka kenan yana da muhimmanci ya zamanto mutum ya san wannan kuma ya lissafa shi a cikin abubuwan da za su ishe masa maganin hasada su kasance shamaki tsakanin shi da mummunan sifa ta hasada kenan bi ma'ana annal insan laysa faqat la yuhibbu zawalan ni'ima min al-akhar bal yatlubu baqa'aha wa ziyadataha alaihi wa ala jami'in nasil akhyar was salihin kenan ba ya kasance ba mutum yana fatan ni'ima ta gushe ga wanda yake hasadan shi ko ni'ima ta gushe ga wani shi wanda ba shi ba a'a yana fatan wannan ni'ima din ta tabbata ga shi wanda Allah ta'ala ya yi ma wannan ni'ima din yana fatan wannan ni'ima din ta karu ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma wannan ni'ima din hakanan yana fatan dukkanin mutane ya kasance sun samu wannan ni'ima din mutane wanda suke managarta mutane da suke salihai kenan wannan yana da matukan muhimmanci idan mutum ya yi kokarin samar da irin wannan sifa ɗin a cikin zuciyar shi to ya huta da hasada ba shi ba hasada kuma ya hutar da kanshi zai samu raha a cikin zuciyanshi zai samu raha a cikin ruhinsa zai samu natsuwa a cikin rayuwansa zai ga rayuwa da haskenta zai ganta haƙiƙaninta yadda take saɓanin lokacin da yake rayuwa a cikin hali na hasada wanda zai kasance zuciyar shi gaba ya mamayu da duhu ta yadda baya ganin abubuwa akan haƙiƙaninsu rayuwa ta yi masa kunci duniya ta masa kunci a ƙarshe kuma ya rasa duniyarsa da lahiransa wala azubillah gidan wannan shine abin da ya kamata ya kasance mutum ya fahimta ko da yaushe ya kasance mutum yana jayuwa ya zuwa ga kyawun ɗabi'u ya kasance yana son alkhairi ma kowa yana fatan alkhairi ma kowa yana fatan tabbatan ni'ima da kuma ƙaruwanta ga kowa kada ya kasance yana da sifa ta baƙin ciki da ƙeta da hasada da hikidi dangane da mutane da ƙiyya da mutane au bi ta'birin akhar inna ma yuhibbuhu li nafsihi wa yatlubuhu li zatihi min saada wal khair al-ma'nawi wal maddi yuriduhu wa yuhibbuhu lil akharin da wani ta'biri ma'anan nasiha da kuma son alkhairi makowa shi ne kasance abinda mutum yake son shi ma kan shi, duk abin da kake so ka samu kuma kana son shi saboda kana ganin abu ne mai kyau gare ka kana neman shi ma mazatinka daga cikin abubuwan da suke ba mutum sa'ada sau'an ya kasance abu ne ma'anawi ko kuma abu ne ma'addi wato yana da alaka da lahiranka ko kuma yana da alaka da duniyanka ma daman kana ganin shi alkhairi kuma kana son shi ma kanka to hakanan da wannan mustawa ɗin ana son ya kasance kana son ma wasunka waɗannan abubuwa ɗin kenan alkhairin da kake so ma kanka ka so ma wasunka musamman muminai saboda haka duk lokacin da ya kasance mutum yana ɗauke da wannan sifa ɗin mutum yana ɗauke da wannan ɗabi'a ɗin to ya huta ya samu raha domin zai samu cikakken imani irin imanin da ake fata kuma irin imanin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bukata ya zo cikin sashen hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba za yi imani ba sai ya soma ɗan uwansa mumini abin da yake so makansa kenan ka soma ɗan uwanka alkhairi irin wanda kake so ma kanka lazim ne domin wannan shine zai tabbatar da cewa kai mumini ne shine zai tabbatar da imaninka ne zai gwada cewa ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ka ba da gaskiya da manzonsa da saƙon da ya aiko manzo da shi ka ba da gaskiya da ranar ƙarshe Ginin wa sifa wal hala an nafsiyya addu min al fada'il wannan sifa din wannan hala ta zuciya ma'ana son yin nasiha ga bayan Allah subhanahu wata'ala son su da so musu alkhairi ana lissafa shi hakikatan a cikin manya-manyan kyawun ɗabi'u kyawun ɗabi'u waɗanda suke da matuƙan muhimmanci a mahanga na addinin musulunci suke da matuƙar muhimmanci a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda suna tattare da manya-manyan sakamako wanda mutum zai samu tun nan duniya kamar ya koma lahira saboda haka kenan yana da muhimmanci ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin samar da kyawun ɗabi'u a cikin zuciyan shi a cikin maganganunsa a cikin ayyukansa a da yaushe domin ya zamanto ya samu tsira duniya da lahira sannan in za mu duba mu gani za mu ga cewa ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi bayani kan wannan al'amarin watan yi ma mutane nasiha da kuma so musu alkhairi me ma'anan nasiha me ma'anan mutum ya so mutane kuma ya so musu alkhairi shi al'amarin nasiha yana da muhimmanci sosan gaske saboda mai saban me ma'anan shi sa'ayi ne domin ganin cewa ka gyara mutane wato mutane suna sun gafala dangane da wani aiki wanda yake da kyawu sai kai musu nasiha ka ja hankalinsu su jayi zuwa gare shi mutane sun gafala sun je sun afkar da kansu cikin wani aiki wanda yake hadari sai kai musu nasiha su nisance shi don kar su halaka saboda haka kenan shi wanda yake yin nasiha yana, sa'ayi ne yana son alkhairi yana sa'ayi ne domin gyara ayyukan wasu mutane wannan kuma yana yin shi ne da ikhlasi kuma yana yin shi ne da gaskiya kuma yana yin shi ne da jiddiya domin yana son mutanen da yake ma nasiha yana son musu alkhairi shi yasa yana da wahala ya kasance ka samu mutumin da zai maka nasiha alhali bai son ka ko a wuri ne kake rayuwa kaga ba wanda yake maka nasiha alhali abubuwan da kake kai kan kanka baka yarda da su ba kai kan kanka ka san cewa na abubuwan suna da matsala amma ba wanda yake maka nasiha a kan shi to lalle sai ka aza alaman tambaya anya ko akwai masoyinka cikin mutane maimakon ya kasance an maka nasiha ana ƙara kwaɗaita ka ne ka ci gaba da abin da kake duk da cewa kuma an san mummunan hanya ne wannan matsala ne kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kanshi a cikin masu yin nasiha ga mutane masu son ma mutane alkhairi shi kan kanshi ya kasance ma'abucin alkhairi ma'abucin nasiha sannan ya suma mutane haka hakanan musamman muminai daga cikinsu shi yasa za mu ga cewa innal anbiya alaihi musallam kanu nasihina mushfiqina ala aqwamihim wato su annabawa sun kasance mutane ne masu nasiha masu tausayi masu matukan tausayi ga ainihin watan al'ummarsu wa kanu yuhibbuna alkhaira lahum sun kasance suna so musu alkhairi suna musu fatan alkhairi suna hango musu alkhairin da su ba su hango ma kansu saboda haka suna fatan ya kasance sun cimma wannan alkhairi din sun samu wannan tsira din wa hazil hala tu'tabar min sifatihim al wannan halin watan yin nasiha da son alkhairi ma wasu ya kasance ana itibarin shi sifa mai matukan muhimmanci kuma sifa wanda yake mafi bayyana ga su annabawan Allah subhanahu wata'ala alaihi wassalam kamar yadda alkur'ani yake cewa akan harshen annabi Nuh ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam yana cewa ma mutanensa uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alam min Allahi ma la ta'lamun yana cewa ina isar da saƙon ubangijin ku zuwa gare ku sannan ina yi muku nasiha ina fatan alkhairi gare ku ina son ku da alkhairi domin me na san abin da ba ku sani ba daga Allah subhanahu wata'ala na san abin da yake jiran ku na aljanna na san a halin in kun bi Allah subhanahu wata'ala kenan na san abin da yake jiran ku na wuta idan kun sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ina muku fatan alkhairi ina son ku da alkhairi ina son in ga cewa kun samu raha cikin duniyanku da lahiranku wannan sifa ne na annabawan Allah subhanahu ta’ala daga cikin annaba ulul azm kenan wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin wannan sifa ɗin a mahanga na alkur'ani mai girma kenan za mu iya ganin kenan bayan fahuna nara annahu ba da mas'alati iblagin risala ta tahaddas al'ayatul karima ta tahaddas al'ayatul karima anin nusa wa hubbil khair lil umma wa nukta al mukabila lil hasad wal bukhl wal kenan bayan aya din ta magana dangane da mas'alan iblagin saƙo kwatan isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ta zo ta yi magana dangane da nasiha da kuma son alkhairi ga al'umma kenan ita ce sifa da muke ganin kuma nukta wadda take tana kishiyantan hasada hakanan tana kishiyantan rowa tana kishiyantan khiyana kenan mutum da yake son mutane kuma yake son alkhairi masu baya rowa mutum da yake son mutane kuma yake son musu alkhairi baya musu ha'inci mutum da yake son mutane yana musu fatan alkhairi baya hasadansu kenan wannan sifa ɗin ita ke ƙalubalantan waɗannan sifofi guda uku kuma ita ke kishiyantansu tunda sun kasance miyagun sifofi ne watan hasada da rowa da ha'inci abin nisanta kenan abin da ya kamata mutum ya zamanto ya lizimta shine ya lizimce ya lizimce son mutane da so musu alkhairi da kuma yi musu nasiha a ko kodayaushe hakanan muna da irin wannan ma'ana din wanda yake a ɗan bambanta kaɗan daga annabin Allah annabi Hud ala nabina wa alihi wa alaihi salam inda shi ma yake cewa uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ina isar muku da saƙon ubangijin ubangijinku ina isar muku da saƙon ubangijina tun saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani isar da shi zuwa gare ku ina isar da shi zuwa gare ku ne ina gaya muku abin da Allah ta'ala yake bukata da ku ne wa ana lakum nasihun amin kuma lallai ni mutum ne mai nasiha ya zuwa gare ku kuma amintacce ba mai ha'inci ba ina son muku alkhairi ina son ku da alkhairi ina muku fatan alkhairi wannan nasiha da nake muku saboda ina son ku ina son ku tsira ina son duniyan ku da lahiran ku ya kyau wannan ke nuna mana a mahangan alkur'ani mai girma al'amarin nasiha da kuma son alkhairi ma mutane yana da matukan muhimmanci kuma aiki ne na annabawan Allah subhanahu wata'ala kuma sifa ne na annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda ya dace ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa daga mawaƙin koyi da annabawan Allah subhanahu wata'ala shi ma ya samar da wannan sifa ɗin a cikinsa a maimakon hasada da ruwa da hiyana wannan kin da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin